Hukumar ƙidayar jama'a a Najeriya ta ce an samu raguwar mutuwar mata wajen haihuwa a jihar Naija da ke arewacin ƙasar a lokacin bikin miƙa rahoton wani bincike da hukumar ƙidayar jama'a ta yi a kan wannan al'amari a cikin shekaru biyu da suka gabata. Hukumar ƙidayar ta ce duk da yake har yanzu akwai sauran aiki, amma mutuwar matan a lokacin haihuwa ya ragu da kashi 63 a nan jihar Naija. Barista Aliyu Datti Doki shine kwamishinan hukumar kidayar a Najeriya mai kula da jihar Niger. Wajen ah, haihuwa, kasan muna samun matsaloli da yawa da wajen haihuwa za a ga mm, ko uwa ko yaro ko yarinya ana tana haihuwa sai ga ko babu uwar ko babu ɗaya ko ko babu ma duka biyu to yanzu abubuwan sun ragu kwarai da gaske a nan naija percentage din da aka bamu ma mun kai wajen 63 Tuni dai ƙungiyoyin mata suka yi maraba da wannan rahoto. Malama Hassana Kwatu ita ce tsohuwar shugabar ƙungiyar mata 'yan jaridu a jihar Naija ga abin da take cewa. A wannan kam eh, abin fahariya ne. abu ne kuma wanda mu mata a yau dinnan za mu yi murna munna saboda me saboda nan baya yawancin mata ana samun mace-mace a kan je haihuwa sai gashi yau an yi survey gashi kuma an fito da data data kuma ha an launching dinta ashe shekotun da ha an riga an launching din data ai akwai cin gaba cin gaba sanadi cewa gwamnati ta ta ɗauki muhimmin mataki ko matakai ta tabbatar cewa waɗannan izi eh, eh, sakamako da aka samu za a bi su ɗaya bayan ɗaya a tabbata an samu nasara. Ita ma dai ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta ce ta gamsu da wannan bincike da hukumar kidayar jama'ar ta gudanar a jihar Niger. Hajiya Aisha mai kuɗi ita ce shugabar kwalejin horar da ungozomomi a nan jihar Niger kuma wakiliyar ma'aikatar lafiya a wajen wannan taro. Eh mun yarda da shi saboda dama muna da lalura kai ma ka sani a ƙasar nan babu ma'aikata a wuraren da ya kamata a same su kamar da kididdiga ya nuna kagan a rural areas ne dama muke da program a kakara ne dama ake da lallura amma yanzu ya nuna cewa akwai improvement saboda haka mun yadda da shi kasan dama ba a rana ɗaya za a samu abin da ake bukata. Duk da wannan nasara dai da aka samu, masana na ganin akwai ƙalubalen ƙara samar da ƙwararrun ungozomomi musamman a yankunan karkara da hakan zai taimaka wajen kawar da matsalar mutuwar matan a lokacin haihuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.